Yawwa! Iko sai rabani. Soja marmari daga nesa. Iko sai rabani. Ai ka ga mai gidan nan? Ai babban soja ne. Abocin ka ne. Yawwa gashi nan ma gashi nan. Lafiya abokina. A'a ya haka. Lafiya. Lafiya abokina. Menene ke faruwa? What's up? ya kuna na rigima bari abokin aikin ka ne ai kwanan nan idawo oga eh aboci na ne gunda kudi ai ai haka muke muka firamare shi ya dawo daga soja ne eh yanzu izin eh soja ina kwana eh ajo eh an tashi lafiya ajo where are you coming from are you a soldier are you good to go idiyo shegiya kina sa kaya Sit down! You are very stupid! You are very stupid! You are wearing uniform anyhow. Remove, remove this job! Remove impersonation. Remove, remove. Oga, Oga, Oga, let me, let me deal with him. Let me deal with him. Let me deal with him. Let me deal أكاك أنت Remove, remove, remove, remove, remove, jiyan nan ya dawo daga liberia wai babban soja ne shi eh? ita daga liberia idawo jiyan nan ya ce daga yaƙi suke ka san shi yanzu da aboki na ne da dai da dai aboki na ne wannan eh, follow it aboki na ne ya nemo shi ya aboki na ne ya nemo shi